إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha bakwai ga watan rajab bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya daidai da sha shida ga watan mai bi ma'ana mayu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na abu muhammad al-hassan bin ali bin khalaf al-barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda zamu tashi a daidai nukuta mai mahimmanci da malam yake cewa wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari bil yaddi wal lisani wal qalb bila sayfin malam yace a aqidan muta'allis sunnati wal jama'a dole kai imani wal amru bil ma'ruf yin umarni da kyakkyawa wannan anil munkari hani daga mummuna aikata aiki mummuna bilyad na farko da hannu wallisan da harshe walƙal da zuciya bila saifin ba tare da an yi fito na fito ba da shugaba ko makamancin haka abinda malam yake nufi a nan da ya dunkule shi ishara ce zuwa ga faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari ku ne fiyayyin mutane da aka ciro su daga cikin al'ummomin da suka shuɗe me hikimar da yasa kuka zama fiyayyu a ciki ta'muruna bil ma'rufi kuna yin umarni da kyakkyawa وتنهون عن المنكر كنا هاني دقا أيكة ممونة سي تا آية الله تي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أنا سي الله تي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير كاغا أقوي لام الأمر بمعنى فعل مضارع النيل مقرون بلام الأمر يدل على الوجوب فأنا من أنا التبعيدية بمعنى ولتكن بعض منكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أسامو ونبنغري لغتكينك يدعون إلى الخير صنع كرة زواج الخير ويأمرون بالمعروف صنع يوم أمرني دعيك تككاوى wa yanhauna 'anil munkari kuma suna hani daga aikata mummuna wa ulaika humul muflihun malaman harshen larabci da malaman usul suna cewa yadullu 'ala al-hasr bi ma'ana waɗanda suka tsayu da aikata kyakkyawa da umurtan mutane su aikata kyakkyawa kuma suka yi hani daga aikata mummuna su kaɗai ne suke rabauta duniya da lahira Ka kaga anan umarni ne Allah ya bada malaman usul fiqi ko suna cewa wal amru mujarrad an al qarina yaqtadi al wujub umarni idan babu wata qarinan da ta rage mata karfi to yana zartar da hukuncin wajibci bi ma'ana idan ba a samu adadin da za su tsayu da umartan mutane da aikata eh, kyakkyawa ba da hana mutane daga aikata mummuna to wa'annan mutanen gabaki ɗaya sun saba wa Allah saboda anan malamai musamman a fannin da'awa sun ƙara wa juna ilimi shin da'awa fardu ainin ne ko ko fardu kifa'i wani suka ce fardu ainin ne kowane musulmi wajibi ne ya yi da'awa gwargwadon ikonsa da gwargwadon samunsa dalilin da suka kafa hujja daga ciki shine hadisin Abu Huraira wanda Imamu Muslim da ashabu sunan suka rawaito inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man ra'a minkum munkaran sai ya zo da man adatun min adat al'umum sai ya zo da nakira shine suka ce annakiratu fi siyaqin nafi na fi siyaqin sharti tufidul umum yana ganewa kenan kowa da kowa ne tunda man lil aqil saboda haka duk wani mai hankali an cire yaro an cire mahaukaci duk wani mai hankali wajibi ne tunda manzo Allah ce man ra'a minkum munkaran duk min anan suka ce ai wa'annan suka ce bayaniya ne wa suka ce ai tab'idiyya ba dukan ku bane wa'ansu daga cikin ku falyughayyirhu biyadihi ya kawar da wannan barna da hannunsa wannan shugaba kenan idan yana gida yana a wato matsayinsa na shugaba malami a makaranta wannan zai hau kansa saboda yana da iko da zai kawar da wannan munkari uba a gidansa yana da iko da zai kawar da munkari babban ɗa a gidan mahaifinsa yana da iko da zai iya kawar da munkari idan ya gani sa'an nan kuma shugaba yana da iko ya kawar da hannunsa bi ma'ana zai yi umarni kamar ɗan sanda soja da makamancin haka suna da iko da za su iya kawarwa da hannunsu amma ni da kai da muke tafiya a titi sai muka ga wani abin da yake mummuna ne ba za mu iya kawarwa da hannunmu ba saboda mu ba hukuma ba ne sai manzo Allah ce fa in lam yastati' idan ba zai iya kawarwa da hannunsa ba fa bi lisanihi to ya kawar da harshensa bi ma'ana yayi nasiha akan wannan abin amma kuma ne nasiha sai ta zama bil hikmati wal mau'izati al hasana kamar yadda Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan ka yi kira zuwa ga tafarkin ubangijinka bil hikma da hikima wal mau'izatil hasana da kuma wa'azi kyakkyawa wajadilhum billati hi ahsan in za ka yi jayayya da waɗanda ba su da littafi wato wanda suka riki littafi alil kitabi bi ma'ana yahudu ko nasara ka yi jayayya da su da abin da yake mafi kyawu to saboda haka idan za ka kawar za ka kawar ne cikin hikima wajen yin nasiha kamar abin da ya faru ne tsakanin kamar yadda imamu hakim ya fitar da shi a cikin mustadrak imamu hakim ya fitar da wannan hadisin ingantacce a cikin mustadrak ɗinsa haka imamu abu dawud haka ya zo a cikin majma'u zawa'id haka kuma ya zo a cikin kanzul ummal hadisin anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu wani daga cikin mutanen madina yana so ya tsaida gonansa sai bishiya daga cikin bishiyoyin ɗaya daga cikin makwabcinsa sai ya shiga cikin gonansa sai ya ce ma wannan bawan Allah ko dai ya siyar mai da bishiyar ko kuma ya bashi kyauta sai ce ba ko ɗai sai wannan sahabin ya tashi takanas ya je samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah ina so ka yi wa wani magana don girman Allah ya bani wannan bishiyar guda ɗaya saboda ba zan iya tsaida katangan gona na ba sai da wannan ya shiga cikin gona ta yana faɗin haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan bawan Allah sai ce mai a'tihi hadhihi an-naqla sai ce la sai ce manzo Allah ni ba nan bada ba dama ai umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai na wajibi akwai na shawara kamar yadda ya ce wa imra'atu sabit bin qais ko ya ce mata koma gidanki sai ta ce ya ma'aikin Allah umar umarni kake bani ko shawara sai ce shawara sai ta ce inni la u'atibuhu fi dinihi wala fi mu'amalatihi ni bana zargin sa a addinin sa bana zargin sa a mu'amalarsa mutumin kirki ne amma so ne babu a zuciya na ba zan iya koma gidansa ba tunda ya zama haƙi sai manzo Allah ce aturidina lahu hadiqatahu zaki iya maida masa da sadakin sa. qalat bala ya rasulullah sai tace eh sai manzo Allah ya ce wa mijin khudh al hadiqa wa talliqha tatliqatan karbi sadakin ka sake ta saki daya kaga nan aka samu kul'i a musulunci kaga nan umarni manzo Allah ya bata amma da yake ba na wajibci bane inda haka ne inda na wajibci ne dole ta bi umarnin da yake na wajibi shine hadisin bukhari da muslim lokacin da ahzab yakin khandak da aka yi shi shekara ta biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wa'annan yahudawa sun yi alliance da mushrikai wanda Salmanu Salmanu Faris ya ba da shawaran a haƙa khandaq dich gwalalo rami a zagaye garin Madina ya ce wannan mu a Faris irin tactics ɗin da muke da shi kenan a wajen yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka haka wannan ramin ga sunan suna so su shigo zukatan sahabbai duk sai ya razana suka firgita sai manzo Allah ya ce man ya'tini bi khabaril qaum wajabat lahu aljanna waye zai kawo min labarin wa'annan mutanen da suka yi alliance Allah ya turo kura ya tarwatsa su aljanna ta wajaba a gare shi Huzaifa na bada labari yace wa fil qawm Abu Bakr wa Umar yace wa fil qawm Abi Bakr wa Umar a cikin mutane wallahi a wajen akwai sayyidina bakar da Umar kaga su ne katkat a wajen imani ko yace kowa sai ya shiru saboda tsoron da ke cike da mu sai manzo Allah ce qum ya Huzaifa yace tashi ya kai Huzaifa sai yace wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina ke hannunsa laula annahu ayyanani bismi wallahi ma zahabtu ba dan manzon Allah ya ayyana ni da sunan na ba wana tashi wallahi ba zan je ba saboda tsoron da ke cikin da ni kaga umarni ne nan na umarni ko dole je yace haka na tashi na tafi kaga wannan kenan to wancan da manzon Allah ya ce mu wannan mutumin ya bashi shawara ce ai tunda hakkin ne gonan ko sai manzon Allah bai ce mai komai ba to a cikin mazauna wajen akwai wani sahabi da ake kiransa abu dahda sabit bin dahda da ya ji ana maganan aljanna fa a sai ya ce wane ka san gona na na waje ka ba sai ce e a wannan gonan akwai bishiyoyi kusan guda ɗari shida a cikinta ba yaran nan wannan bishiyar guda ɗaya na baka ita kaga me yanzu kasuwanci na kulluwa ko baya kulluwa yana zuwa sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bashi gona ta ta waje kaza ya bashi wannan sai manzon Allah ya kalle shi yace kam izkir rajah li abi dahda fil janna Ya ce ma qalaha marra wala marratayn innama karraraha miraran manzon Allah ya dinga maimaitawa kam izkir rajah li abi dahda fil janna kam izkir rajah li abi dahda fil janna manzon Allah ya dinga maimaita ta yace Allah kadai ya san itatan dabinan da abi dahda yake da a cikin aljanna manzon Allah ya dinga maimaita wannan kalmar to abu dahda ita ce gonan da ya mallaka zai koma to ga kuma matarsa a cikin gona da yaransa ana wasa kaga in yanzu ne ya san kuwa saki uku daga nan nesa sai ce ya umma da hada sai kira ta bai shiga gonan ba sai ce ya ke umma da hada sai ta ce ka ya abada hada sai ce ukhriji min albustan fito daga wannan gonan ta ce akhruj min albustan yace ukhriji min albustan faqad bi'tuhu fito daga gonan nan na riga na siyar ta ce bi'tahu liman ya ce bi'tuhu huli rabbi bi nakhlatin fil janna na siyar wa ubangiji na an bani bishiyar dabino a cikin aljanna sai ta ce Allahu akbar ma tadkhul sai ta kabbara kan ma ka shigo barin fito kaga in yanzu ne matan ma a gida sai dai to ni ba na saki uku daga nan da aljanna ka ci abinda muka mallaka to da me zaka ciyar da ni yaron ya ɗauki guda ɗaya zai ya sa a baki sai matar ta yi wuf sai ta sa a baki sai ta sa hannunta a bakin yaron ta ce haza li rabbi wannan na ubangiji na ne sai ta cire masa kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da hikima bai ce mai komai ba kaga inda ne yanzu ne zaka ji wani ya daura mai kaulasan ai ya zama arni ko manzon Allah ya ce kaza ai arni ne kawai to kaga yana bukatar hikima a harkar da'awa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mai komai ba tunda wannan haƙƙin sa ne ko to shi yasa ake so wanda zai yi nasiha ko zai gusar da wani mummunan abu ya zama cewa yana da ilimi cikakke akan abin da zai yi saboda kada ya zo yana ganin wannan abin kyakkyawa ne amma a wajen shari'a ba kyakkyawa ba ko a wurin sa mummuna ne amma a wurin shari'a daidai ne dole sai kana da masaniya shi yasa suka ce to dole sai ya zama kana da sani akan wanda zaka iya kawarwa da hannu ka san cewa wannan bai wuce karfin da zaka iya kawarwa da hannu ba wancan kuma ka san cewa a'a yafi karfin ka a hannu sai me sai ta baki shine nasiha bi yadi ko sai ce fa in lam yastati fa bi lisanihi idan ba zai iya ba to sai yayi da harshen sa sai yayi nasiha shi kuma nasihar da hikima kada ya ɗau abu da zafi ya yi zagi da makamanta haka zagin nan baya jawo komai sai munatawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma dakhala rifqu fi shay'in illa zara wa ma dakhala shiddatu fi shay'in illa shana yace tsanantawa bai taba shiga cikin abu ba sai ya munata shi tausasawa bai taba shiga cikin abu ba sai ya gusar da wannan abin duk muninsa Anas dan Malik ke bada labari radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike ni wata rana in je in kai mai wani sako yace ina fita sai na tada yara abokaina suna wasa ni ma kawai sai na shude cikin su ina ta wasa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na dade ina ta wasa can da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji shiru sai ya taso yana fitowa sai ya ganni ina wasa cikin yara ya ce sai ya zo na sai ya tsaya haka yana kallo na kaga damu ne bakan bakan zai ji kawai fayau zai ji ta ƙera sai ce sai na ji alaman inuwa a baya na akwai fa mutum ya ce ina waiwayowa sai na ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana kallo na yana murmushi bi abi huwa wa ummi sallallahu alaihi wasallam yanda ana suke bada labari sai ce sai amfani da lufi sai ce ya unai ziri ya kai dan anas zahabta ila makanin ladhi arsaltu ka je inda na aike ka sai ce al'ana a zahab yanzu zane kaga inda ni inda ni ne ko kai wani bakan zai mai mamari ta fuska fayau zai mai ta fuska sai dai iba da iba sai tafi shi sa ana sai ce tun da nake tare da manzo Allah shekara goma bai taba ce mun me yasa ban yi kaza ba me yasa ne kaza saboda hikima a wajen me isar da sako to shine ake so ko da yaushe idan zaka isar da sako kai hikima kada kai ta irin ustazin nan da ya karanta hadisin la salata liman salla khalfa saf ko da ya shigo masallaci kafin na masallaci akwai an shaf shaf yana shigo wani ya shigo daga kai sai tsaya bakin kofa yana sallah wancan na can wancan na can shikenan kawai sai ya daga nan zuwa can ba su da sallah ko sai wani a cikin masallaci ya ce in ji ubanwa kaga ya ba su hukuncin cewa ne duk ba su da sallah kaga nan ai wa'azi ya kamata ya musu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza da kaza da kaza da kaza sai ya ce daga nan zuwa can ba su da sallah shi kuma ya ce in ji ubanwa kaga anan kaga yanayin manas ɗin da ya approaching sai bai kawo hikima a ciki ba kaga anan sai aka samu matsala to shi shi sa manzo Allah ce fa in lam yastata in ba zai iya ba fa bi qalbihi yaki wannan abin a zuciyarsa wa zalika ab'aful iman wannan shine mafi rauni na imani bi ma'ana zuciyarka ta ki aikin nan da wannan mutumin ke aikatawa to shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai suka mai tambaya sai yake cewa khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرأى منه شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته sai ce mafi soyuwan shugabanninku su ne wanda kuke son su suna son ku kuna musu addu'a suna muku addu'a mafi sharran shugabanninku su ne wanda kuke tsine musu suna tsine muku kuna ƙinsu suna kin ku kaga muna zamanin ko sai sahabbai suka ce ah, to tun da an kai wannan matsayin ba za mu yake su ba haka sai ce la ma aqamu fikum as-sala A'a a matukar suna sallah a cikin ku ala sai kawo wani ka san wani zai ce to ai tunda ba sa sallah bar mu kawar da su ko sai manzo Allah ce ala ku saurara man waliha man waliya alaihi walid duk wanda aka jibinta wani shugaba a kansa fara'a minhu shay'an min ma'asiyatillah ya ga wannan shugaban yana yin wani abu na saban Allah falyakrahu ma ya'ti min ma'asiyatillah ya kyamaci wannan abin da yake yi na saban Allah kaga ina kenan a zuci ko fa bi qalbihi kenan ko sai ce wala yanzi anna yadan min ta'ati kada ya ce saboda yana wani abu da yake saban Allah shi ba zai mai biyayya ba a wata ruwaya manzo Allah ce fa inna ma alaihim ma ummilu wa alaikum ma ummiltum abinda Allah ya daura musu shi zai tambaye su ranar tashin kiyama ku kuma abin da Allah ya ɗaura muku shi zai tambi ku ranar tashin kiyama yanzu kaga mana Kaduna idan ka mutu farkon tambayin da za a yi maka a kabari za a ce maka me lamaran yaro yayi me za a ce maka man rabbu ko tambaya ta biya ce maka me wa ma dinuk ko wa man nabiyuk tambaya ta uku wa ma dinuk kaga kwata-kwata bai da alaka da wa gwamnan kasarka a gwamnan garin da kake rayuwa to yanzu idan ka tsaya ka ce kullum a wannan gwamnan azzalimi ne yana kaza ya hana kabu kabu ya yi waye waye ba abin da yake mana ba ruwanka in ya mutu shi Allah zai tambaya ko zai tambaye ka me yayi kai yanzu kai kokari ka gyara ne alakarka da ubangiji ya zama kai ne mai wayo mai dabara saboda idan ka mutu yau Allah ba zai taba tambayan ka wane ne ya muku ba ya ka muku kaza ko ya ka muku ba Allah ba ruwan shi da wannan kai abinda Allah ya daura maka na ibada bautan da zaka yi wa Allah kaga ko kai ne wanda ya kamata a ce ka kowa dabara ka san babu wanda rayuwar shi ke cikin hatsari kamar talakan Najeriya kai ka tsaya ka bauta wa Allah ba kuma ba ka ji dadin rayuwarka ba a duniya kaga sai kai jifar gafiyar baidu ba duniyar ba lahira kullum in ka zauna baka da na aiki ai shugabannin mu azzalumai ne sun mana kaza Allah ya isa Allah ya tsine musu Allah musu kaza kai kuma abin da Allah ya daura maka na haƙƙin ka na haƙƙin da zaka bauta masa ba kai ba karshen idan ka mutu kakka sha mamaki za ku yi kujera ɗaya da shi ba kakka sha mamaki saboda kai haƙƙin da Allah ya daura maka na haƙƙi na matsayinka na bawa ba kai ba ka zauna kana ta ka take naka kana kallon wancan ka shagaltu da aibinka zai sa kullun ka yi ƙoƙarin gyara alaƙarka da Ubangiji akan kullun kana kallon wane ya yi zalunci wane ya yi kaza ba za ka taɓa sanin cewa kai kana wa Allah laifi ba to wannan shi ne abin da ya kamata ka yi a matsayinka na musulmi to shi sa malam anan ya ce bila saifin ba tare da takobi ba saboda shi shugaba idan ya yi abin da yake saɓan Allah ne nasiha ake masa shi ma nasihar a ɓoye kuma nasihar ba kowa ba ba iri na ko irinka ba wanda idan wani abu ya tashi na addini a inda kake rayuwa shine farkon wanda shugaba zai fara nema to shine haƙin gaya masa nasiha da gaya masa gaskiya ke kansa bi ma'ana malaman da duk wani abin da zai taso a garin misali Kaduna ba a neman kowa sai irinsu to su ne haƙƙin gaya wa shi wannan gwamnan gaskiya in yayi daidai in bai yi ba Allah shi zai tambaya ranar tashin kiyama ba ni iri na ko irinka ba ka zo ka ta cewa ai za a a ba ruwanka shi aka daurawa haƙƙin gaya masa gaskiya in ya je ya ce to ina neman gida ne ina neman kaza gobe kiyama yayi bayani a wajen Allah ko ba haka ba kai kuma a matsayinka na mabiyi kai bi abinda duk wannan shugaban zai ce maka matukar ba ya ce ka saba Allah ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa in amara bi ma'siyatin in shugaban ka yace ka zo kai saban Allah fala sam'a wala ta'a ba a jin maganar kuma ba a mai biyayya bal hasili ga hadisin Ali bin Abi Talib wanda Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa da isnadi kyakkyawa yake cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq ba a yi ma wani makhluki halitta biyayya in dai a cikin sabawa Allah ne mahaifinka ne yace ka zo ka saba Allah la sam'a la ta'a ai zai tsine mun to ko ya tsine maka ba zai hau kanka ba saboda haƙi ne nawa mai sama na Allah ne mahaifiyarka ce ta sa ka ka zo wani saban Allah ba za ka bi ba ba za ka yi biyayya ba saboda me haƙƙi ne nawa na mai sama shugaba ya zo ce ka zo ka yi abin da yake saban Allah ba za ka yi ba kuma ba za ka mai biyayya ba saboda me fa in amara bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a abinda manzo Allah ya gaya wa sahabban nan da Abdullahi bin Huzafa ya ce musu su shiga wuta kenan karkashin ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum wanda Imam Ibn Kathir ya kawo hadisin Imam Bukhari da Muslim hadisin Ali bin Abi Talib Abdullahi bin Huzafa ne aka bashi shugabanci a tafiya na yaki suka bata mai rai sai ce ba manzo Allah ce duk abin da nace ku bi ba sai suka ce eh ce to haka rami aka haka rami yace a cinna itace aka cinna itace yace a sa wuta aka sa wuta sai yace ku shiga sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan sai wani matashi ya ce wallahi ba za mu shiga ba ai saboda gudun wutan ne muka musulunta har sai mun gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka dawo garin Madina sai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru amma mun ki shiga hatta da nar har sai da wutan ya salwance sai manzon Allah ce lauda kaluha ma kharaju minha abada da sun shiga har na lahira aka za su zarce sai ce inna masa'atu fil ma'ruf ana yi wa shugaba biyayya ne akan abin da ya umarta ba ya umarci a yi saban Allah ba fa in amar bi ma'asiyatin yace in shugaban ka ce ka zo ka yi saban Allah fala sam'a wala ta'a ba za ka ji ba za ka yi biyayya ba nan ne kadai za ka jajirce amma duk wani abin da ya ce a yi matukar babu saban Allah to ka hakura ka bi shine zaman lafiyar ka to anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sabansa kwatankwaci na da ku kamar kwatankwacin mutumin da ya kunna wuta ne hadisin bukhari da muslim da ya kunna wuta cikin daji da daddare yana jin dumi ko kamar yadda Allah ke cewa afara aitumun nara allati turun a antum ansha'tum shajarataha am nahnu almunshi'un nanu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin matafiya kenan idan matafiya ya ga zango zai kunna wuta yana jin dumi yace to kwatankwaci na da ku kamar mutumin da ya kunna wuta ne sai fari da kwari suna so su shiga sun ga haske ko yace ina sa hannu ina kakkaɓewa don kada ne su hasken suka gani in suka shiga ne zai faru da su za su kone sai ce to kwatankwaci na da ku kenan bi ma'ana mai umarni da kyakkyawa ko da hani daga mummuna shine yana ganin ka ne wutan fada wutar ma yana ne kokarin ne tunkuɗe ka daga ciki a wani hadisi kuwa wanda bukhari da muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwatankwacin mai umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna shine kwatankwacin mutane biyu ne suna cikin jirgin ruwa wa'an suna sama wa'an suna ƙasa na ƙasan nan in suna jin kishi ba za su iya ba za su iya samun ruwa su sha ba sai sun tsallaka sama sai su ibo ruwa su sha sai su dawo ƙasansu. su sai suka ce kai ai muna wahala to yanzu abin da ya kamata yi mu yi mu ƙula ƙasa mana ruwan ya dinga bulbulowa muna samu muna sha ba sai mun dinga hawa sama muna takura su ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in na sama suka kyale su suka kula me zai faru yace za su halaka ga baki ɗayan su ko za su ni sai ce in kuma suka hana su kaga za su tsira me naju wa naju jami'an dukkan su za su tsira sai ce to kwatankwacin mai umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna kenan a hadisin uqbat bin amir al-juhani da isnadi kyakkyawa a wata ruwaya da isnadi ingantatta a musnad na imamu ahmad manzon Allah sallallahu alaihi sallam, yake cewa yake cewa la ta'murunna bil ma'rufi na rantse da Allah ko dai ku yi umarni da kyakkyawa wala tanhawunna 'anil munkari kuma na rantse da Allah sai kun yi hani daga aikata mummuna wala ta'khudannahu ala yadi safihin wallahi sai kun rike hannun wawa ne saban Allah kenan wala ta'turannahu ala alhaqi atran ku daura shi akan gaskiya yana so ko baya so aw la yadribanna Allahu bi qulubi ba'dikum ala ba'd ko kuma Allah ya jefa kiyayya tsakaninku da juna thumma yal'anukum kama la'anakum sa'an nan ya tsine muku kamar yadda ya tsinewa yahudawa da nasara thumma tala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qawluhu ta'ala sai manzon Allah sallallahu alaihi ya fado fadin Allah madaukaki yace lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun an tsinewa waɗanda suka kafirce wa Allah da manzansa daga cikin banu Isra'ila a bisa harshen annabi Dawuda da Isa ɗan Maryam. Allah ce zalika bima asaw hakan ya faru da su ne saboda saban da suka yi wa kanu duna. kuma sun kasance suna ta'addanci me ta'addancin da suka yi sai Allah ce kanu la yatanahawna 'an munkarin sun kasance suna ganin barna ba sa hani daga aikata shi fa'aluhu suka koma su ma suna aikatawa sai Allah ce labisa ma kanu yaf'alun tur da abin da suke aikatawa kaga anan sun gani sun kawar kaga ina masu cewa ai ba ruwan mu shi ma ba ya san gaskiya ba ku kyale idan musiba ta zo da kai da kace ba ruwan mu da shi da ya aikata duk za ta shafe mu yanzu musibar da ta zo yanzu muke ɗanɗanin mu yanzu a arewacin Najeriya me ya jawo mana ‘yan ba ruwanmu ne ko ayan gani to ayi shikenan ayi ai shikenan to yanzu da wanda yake ya aikata wannan barnan da wanda bai aikata ba duka da mutumin kirki da mutumin banza duk ba a shan kuda yanzu ana shan kuda ko to shine dalilin idan ka ga barna ka ki kawarwa abin zai biyo baya kenan ga ashabus sabti abin da ya faru da su kenan ko Allah ya halaka su masu cewa ‘yan ba ruwanmu da masu aikatawa dukkansu Allah ce kunu kiradatan khasi'in Allah ce ku zama birrai kaskantattu su wa'anda suke nasiha su kaɗai Allah ya jiratar su wa'anda ‘yan ba ruwanmu har ma hani suka yi lima ta izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'azzibahum azaban shadida wai ne yasa kuke mutanen da Allah zai halaka su ko ya musu azaba mai tsanani ne yasa kuke musu nasiha ku kyale su ba sun san gaskiya ba amma da Allah ya tashi su wanda suke cewa kada a gaya wa wa'ancan gaskiya da su da masu yin sai Allah ya ce su zama birrai a kiyawa sai a tantance uku ba Allah ya musu to ni da kai a matsayin mu na al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka ga barna na faruwa muka yi shiru to bala'in da zai biyo baya ni da kai zamu kuka da kanmu bayan haka Allah zai jefa kiyayya tsakaninmu yanzu babu ko akwai kaga akwai musulmi ne dan uwanka amma baya baya ka da alkhairi a ofis dan uwanka ne musulmi zai je maka asiri wai saboda ka mutu ya hau wannan kujeran ko kuma ka kamu da rashin lafiya da babu maganin sa sai an kai ka India saboda kafin ka dawo daga India sai a ce to sai ya take over ko ba haka muke yi yanzu ba kaga ga barna kana gani baka iya magana to da abin yayi accumulating yanzu sai Allah ya fara ɗanɗana mana mu da talaka da mai kuɗi da wanda ke da ɗan shugabancin da wanda yake da malamin da ɗalibin kowa sai ya zama yanzu kowa na ɗanɗana kuɗansa saboda mun sake layi shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab wanda Imam Ibn Majah ya rawaito sa a cikin jami'insa imamu nasiruddin albani ya inganta wannan hadisin a cikin sahih ibnu majah yake cewa khamsun idza tulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna yace abubuwa guda biyar idan Allah ya fitine ku da shi ni ina neman tsarin Allah ku sabai na ku gansu sai yace lam tazharu al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha alfasha bai taba bayyana a cikin mutane ba da dai har su bayyana shi a fili illa fasha fihi mutta'un sai Allah ya yada annoba a cikin su wal auja'u allati lam takun kad madat fi aslafihim alladhina min qablihim da ciwon da mutanen da da suka shude ba su san da irin ta ba yanzu akwai shi ko babu kaga muna cikin sa me ya jawo wannan alfasha ya'yar musulmi ne za ta wuce hatta kamfan da ke jikinta wallahi zaka ga alama ga babanta ya zo wucewa ba wani abu daga gida za ta fito ga wannan shaidar ba hijabi kowane gaba na fitina a jikinta yana tafiya babanta na kallon ta fita kuma ka ce kada a mata fyaɗe ana kallo kaga alfasha ne a fili sannan ga yara nan kiri-kiri za su yi iskanci yadda suke so daidai da yaro ɗan secondary school ɗan JSS 3 idan za su yi send ɗinsu na gama waye za ka sha abin mamaki nan aka nuna min wani hoto na invitation na wata makaranta yara yan ss3 ne babba su kai ss3 ba je ss3 wai sun gama waye za su yi stand up mace ce aka nuna ta tsirara daga ita sai fanta aka sa show me what you got wai shine pass din wannan fatin da za a yi don girman Allah ka gaya mun nan gaba yaya wa'annan yaran za su kasance alfasha a fili to sai kun ga annoba iri-iri sannan ciwukan da mutanen da ba su san da ita ba zina ba komai ba ne yau ya zama wato ado saurayi ne zai yi zina da yarinya za ka ji ya dawo cikin abokansa ai na gama da ita ai na yi kaza na yi kaza na yi kaza ba komai ba ne. kai na ga wani saurayin da ya buɗe baki ya ce i no believe say virgin day on earth haka ya ce a no believer mu kaga ne kenan shi saboda aikinsa kenan ba komai bane a wajensu musamman babu kaman matasa wannan abun ya zama ruwan dare abin takaici ne dole iyaye a dinga kwaban 'ya'ya. musamman samari kansa na hayaki yana ganin cewa yanzu ya balaga daidai yake da uban kowa saboda ka zai gaya wa mutane abin da yake so to yana daga cikin abin da ke kawo musiba sai ce kaga wannan an yi maganan general ne ko da masu kuɗi da talaka duk ɗaya ne ba wani bambanci a nan ko sai aka zo kan talakawa sai ce walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bi shiddati al mu'na wa jawr as-sultan alaihim yace idan suka tauye mudu sai Allah ya jarabce su da tsananin rayuwa muna ciki yanzu ko ba mu ciki kaga talaka ke ja wannan saboda ake tauye mudu eh talaka ne ke sayar da abinci yau da gobe ko sai ce wa shiddatil mu'na tsananin rayuwa wa jawru sultan alaihim kuma za shugabanninsu za su dinga zaluntar su kaga laifin talaka yanzu na biyu kenan na uku ya ce wa lam yamna'u zakata amwalihim duk lokacin da suka hana dukiyarsu masu kuɗi yanzu kenan ko yanzu an gama general sai aka shiga kan talakawa yanzu an zo kan masu kuɗi duk lokacin da suka hana zakkan dukiyarsu illa muni'ul qatara min as-sama sai Allah ya hana su ruwa daga sama laula al-baha'im lam yumtaru ba dan dabbobi ba ba za mu samu ruwa ba kaga yau alfarma wa muke ji dabbobi muke ci dan mawadatan da muke da su misali ma a garin Kaduna kadai da da wuya a samu wani talaka ya taso daga masallaci je jama'a wallahi abinci ne gidana yayi kanta wallahi ko kuma rashin lafiya ne ba ni da kuɗi da duk yanda muke da masu kuɗi a garin Kaduna kadai kowanne zai fitar da gwargwadon abin da yake da shi na zakka to ina fatan da izinin Allah da wuya a samu mutum da ya tashi ya ce yana neman wannan za a toshe wannan kafar sai ya ce walam yanqudu ahada Allah wa ahada rasuli wannan na hudu kenan ko duk lokacin da suka warware alkawalin Allah da manzansa yanzu an yi general kaga mai kuɗi na warwarewa talaka ma na warwarewa ɗalibi na warwarewa malami na warwarewa duk wanda ya warware alkawalin Allah da manzansa illa sallata Allah alaihi ma'aduwan min ghairihim sai Allah ya daura makiyansu a kansu fa akhadhu ba'd ma fi aidihim su kwace abin da ke hannunsu muna ciki ko ba ma ciki yanzu kaga general kenan dan ya shafi kowa da kowa sai na biyar ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah matukar shugabanninsu ba su yi aiki da littafin Allah ba wa yatakhayyaru mimma anzala Allah suna bibita abinda ba shi Allah ya saukar ba kan littafin Allah illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum shadid sai Allah ya jefa kiyayya mai tsanani a cikinsu. haka ne yanzu ko ba haka bane yanzu ka duba abin da ke gudana za ka me yanayin yadda al'amarin yake gudana Za ka ga wannan hadisin ga abubuwan nan guda biyar sabai sun gani ba wanda ya gani amma ni da kai yau gashi muna ganin su a rayuwarmu Allah ce wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un mun gwada su da da kyakkyawa da mummuna ba dan komai ba dan su gyara saboda haka me ake so ni da kai mu gyara wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna Allah ba zai azabtar da al'ummanka ba ya Muhammad matukar suna rokan gafara to yanzu abin da yake bukata na farko istighfari na biyu gyara alaka tsakanina da dan uwana musulmi tsakanina da makwabcina tsakanina da mata wallahi wani mutumin zai ajje matarsa a gida in zai fita cefa ne in zai fita zai ce to wallahi kin san gari yayi zafi ga naira hamsin a ɗan kukunta dai a ɗan yi dabara yana zuwa wajen mai shayi za ka je ya ce a samun shayi da madara pick milk ko luna za ka je ya ce a kawo eh, mai kwai a fasa kwai biyu mai balan guda Allah kawo na naira ɗari nan a kawo indomi guda ɗaya a fasa zai ci ya yi mursisi yana zuwa gidan aka kawo abincin ya ci loma ɗaya loma biyu yaran za su zai ce Allah ku karasa wannan abincin haka zai ya cuci matansa amma wai yana nan in ai maganar azalumai suka jana cewa ka su can azaluman shugabanni ga babban azalimi a gida yana cutar matarsa ko kai ba shugaba bane a gidanka saboda haka aiki ne akan mu wurjan da kowa ya san abin da yake tsakaninsa da Allah ya gyara Allah sa mu dace saboda haka shine karshen da yasa malam yace wal qalb zaka ki aikin nan da ake yi bila saifin ba tare da fitar da takobi ba wal masturu min al muslimina mutumin da yake eh, wato mutumin da zaka dauke shi a matsayin mutumin kirki man lam yazhar huri ribatun duk mutumin da abin shakka a aqidansa ko mu'amalarsa bai bayyana ba sai ka dauki kowa adili ne bi ma'ana al aslu fil muslim al adala duk wani musulmi da ka gani ka dauke shi adili sai abin da ya bayyana gare ka to abin da ya bayyana daga gare ka sai ka yi mai hukunci daga nan tunda yanzu bayani ya zo maka cewa wani fa ba mutumin kirki ba ne shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana idan an samu rashin jituwa da zaidu da amru ka ɗauki maganan amru ka je ka ba abdullahi ka ce kaga ka ce kaga nan mutumin banza ne ka kyale shi shi da shi idan suka yi mu'amala yana iya yiwa kai ne maka mu'amala mummuna ina fata an gane shi da wancan babu wata mummunan mu'amala sai ka kyale shi idan yayi mummuna shi ma sai ya hukunci Allahumma bashi sai dai mutumin da aka sansa da wannan mummunan ɗabi'a kowa ya sansa to idan ka ga wani yana yi mu'amala da shi sai ka gaya mai min babil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa da fa hattara ga yanda yake ba kuma ina bata maka shi bane saboda ya yaudari mutane sun fi kaza sai ka yi taka tsantsan ba wai kana bata shi bane yanzu niyyarka ita ce za Allah zai amfani da ita ko idan kai ne dan aibanta shi to gobe kiyama zaka sha mamaki sai kuma kuskuren da wayansu suke yi dangane da ma'aikatansu misali kai ne ka san wani kaza tauri ne baya biyan ma'aikatansa a daidai lokaci kana za eh wane ya gari ka wani ba sai ce ah, ya kake hakuri da shegen ogan ka nan kaga yanzu kana ne kana bata shi a gaban wa a gidan ya a gaban yaransa to wanda ke yin haka manzo Allah ce ba ni ba shi ranar tashin kiyama yace laysa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi hadisin Abu Huraira wanda Imam nasai da Imam Abu Dawud suka rawaito da isnadi ingantacce yace duk mutumin da ya zuga mata ta daina ganin kimar mijinta ba ni ba shi ranar tashin kiyama ko kuma mai wato yaron gida wanda ke ma mutum aiki ka ziga shi ya daina ganin mai gidansa da daraja ba ni ba ka a ranar tashin kiyama ka ga me wannan manzo Allah yana nuna maka saboda akwai wanda aikin su kenan a cikin mutane yanda zai hada wannan ya bata wannan yayi wannan to duk kofofin sai aka toshe saboda haka ni da kai sai mu yi kokari mu dauki dukkan mutumin da zamu yi mu'amala da shi a matsayin mutumin kirki sai abin da ya bayyana kaga wannan a mu'amala yau da gobe amma a wajen kuwa mutumin da ke aikin security kowa ba mutumin kirki bane sai me sai abin da ya bayyana ko saboda shi tsaro yake yi ina fata an gane tunda kuwa tsaro ne ba zai yarda da shi ba sai ya ga komai ya tafi daidai dan ka ɗauki wannan ka'idan ka ce to kenan mazakin security ya zama a'a wannan wani aiki ne daban amma kai a matsayinka na mu'amala ta yau da gobe tsakaninka da mutum sai ka ɗauke shi mutumin kirki sai abin da ya bayyana gare ka yana bayyana gare ka sai ka layi. wannan mutumin ba mutumin kirki bane kuma kada ka maimaita saboda manzo Allah ce la yuljagul mu'min fi jurin marratayn mu'mini ba zai sa hannu a rani a cije shi ya ƙara maidawa ba to ba mu'mini bane bi ma'ana kana ɗaukar izina in aka maka ba za ka bar irin wannan abin ya maimaitu ba Allah sa mu dace saboda haka anan zamu kwana idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi akan wa kullu ilmin idda'ahu al'ibad min ilmi al-batin lam yujad fil kitabi was sunnah fa huwa bid'atun wa dalalatun wa la yanbaghi li adin an ya'mala bihi wa la yad'u ilayhi insha Allah subhanahu wa ta'ala فسبحانك اللهم وبحمدك wa bihamdika لا an la ilaha illa anta astaghfiruka dan ba da dama idan akwai tambaya wanda ya shigo masallaci bai san mun sallah ba an hada sallah ne na'am wa alaikum assalam na'am eh kaɗan matso kusa ko kada ga murya wajen saba Allah na'am eh na'am na'am eh eh eh eh bai yi kuskure ba sai dai bijirewan yana da bukatan hikima saboda iyaye suna bukatan a mu'amalance su da kyakkyawan mu'amala wajen girmamawa amma a nuna musu gaskiya ina fata an gane saboda wani lokaci idan ya nuna fushi to a lokacin ne ma za su ce to sai mun yi to amma in yana amfani da hikima ba kaga abin da yasa wannan zai shafe ni ne ni ne bana so kaza da kaza manzo Allah ya hana tunda ni ne ba na so ban yadda ba kaga yanzu idan baban ya ce a sai ce to shi yana da iko da matarsa ko ban yadda ki je ba yake zauna ba shi kenan ba baba yana da iko ne da shi shi kuma yana iko ne da matan sai ce to ban yadda ba je ki koma ku sai lokaci a zuwa dauke ki ba shi kenan ba kaga yanzu ta riga ta zama matarsa ana ɗaura ta zama matarsa saboda haka yanzu shi yake da iko da zaran an ce alhamdulillah rabbil alamin amin shikenan ta zama ikon yanzu ya fita daga hannun wa mahaifinta ya koma hannun wa shi mijin in ya ga dama yana iya zuwa da motar sa gefe ce to a samu matata ta riga ta zama matar shi yanzu ina fata an gane in ya ka bi laifi ba ina fata an gane yana da iko ya tafi da ita shikenan to sai amfani da hikima iyaye su ake musamman ma idan sun kai shekarun tsufa sun zama dattijai saboda wani lokaci iyaye idan suka tsufa in tsufan ya kai tsufa za ka ga wani lokaci wa'ansu abubuwan su zai koma kamar na yara to sai ka lallabe su kamar yadda yaro kaga wani abu sai ka lallabe shi da hikima sannan za ka iya gusar to iyaye idan sun tsufa har tsufan ya kai tsufa haka za su koma wani abu sai ka lallabe su ana lallaban su ana tausasa musu kuma ana baba kaza kaza amma ba za a yi ba sai a yi amfani da hikima a kawar to koda Anan nan sun an ƙi suka ce to Allah ya isa wannan Allah isan ba zai hau ba tunda ya yi amfani da abin da shari'a ta ce ya yi amfani amma kada ya ce wallahi baba ba za a yi ba kuma baka isa ba to kaga anan babu ladabi babu girmamawa ina ba ta an gane dole yana buƙatar hikima da tausasawa sai an bi da hikima sai kaga Allah ya taimaka kuma a dinga musu addu'a ya Allah ka shiryar da babana zuwa ga mafi kyawun ɗabi'u babu wanda ya sai shirye da shi zuwa ga kyawun ɗabi'u in ba kai ba ka kawan mai da munanan ɗabi'u ya Allah babu wanda ya sai kawan mai da munanan ɗabi'u sai kai ya Allah shikenan kuma addu'an da da zai wa mahaifinsa karɓaɗɗiya ne a wajen Allah sai yawaita yin haka sai ka ga an samu saukin al'amari da irin wa'annan Allah samu dace na'am wa alaikum assalam na'am haka eh wajibi ne duka uba na yi wa ƴaƴa na yi wa iyayensu ai kowa na cin alfarman kowa baba zai ci alfarman ɗansa a kiyama da ma zai ci alfarman ubansa a cikin kiyama to kaka ashe kenan ya zama wajibi a dinga yi me juna addu'a idan uba ya shiga aljanna darajar aljannan uba ya ɗara na ƴaƴa Allah ya ce saboda a faranta maka rai kai a matsayinka na uban za a ɗauki ƴaƴan a kusantar da su zuwa wajenka والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم التي وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين التي والذين آمنوا وأن سكي إيماني واتبعتهم ذريتهم ذريان سكي بيس دكوتة تاواسوما ألحقنا بهم ذريتهم التي زامن أكي ذريان مرسكت دسو زواج إيا ينسو وما ألتناهم من عملهم من شيء ba za mu rage wa kowa aikinsa ba uba ya yi aikinsa ɗa ya yi aikinsa amma saboda a faranta maka rai sai a ɗauko shi a kawo shi kusa ka gawa ɗa ya ci alfarman wa mahaifinsa haka shi ma ɗa ɗan da ya mutu bai balaga ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ce mai je shiga aljanna sai je kofar aljanna sai ya tsaya ya ce shi ba zai shiga ba sai an zo mai da iyayensa sai Allah ce ina iyayensa ya ce ai ga su can yan wuta ne za a tafi da su ta sai a ce a duba shirka ne tafi da su ko saban Allah sai a duba ai saban Allah ne tafi da su sai Allah ce a dawo da su sai su shiga aljanna ta sanadiyarwa ɗansu kaga shi ma ya albarka ko bai albarka ba kaga haihuwa ta yi rana yawwa to kaga kowanne yana bukatan kowanne sa'an nan kuma mata mu maka mu dinga yi wa matanmu addu'a اللهم هدي زوجتي لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهديها لأحسنها إلا أنت واصرف عنها سيئها لا يصرف عنها سيئها إلا أنت يا الله ككور وماتاتا ممونا نبيئة دعيك باب وند إسيك ومتد ممونا نبيئة دعيك إنبا كيبا كدورة أكن كاوا وند نبيئة دعيك باب وند إسيك دورة أكاوا وند نبيئة da aiki in ba kai ba ya Allah in Allah ya karba za ta canza ko za ta canza ba wannan shi ma haka ne sai mai ta mutu ka yi wa ƴaƴanka ka yi wa matarka ka yi wa abin nan kaga sai ya zama ne collective ko addu'a wannan yi wannan nayi sai kaga duka an tashi an tsira ga baki daya Allah sa mu dace na'am wa alaikum salam na'am na'am na'am na'am na'am na'am ka canza eh, nasiha da baki ko ka ki abin a zuciya eh na'am eh eh eh eh ato idan ka ce na'am in ka ce mutanen da suke kusa da shi ba sun kasa mai nasiha kayi musu mummunan zato ina fata an gane ka musu mummunan zato idan aka ce yau kai ne shugaba ko da ɗanka ne dole sai dai ka bi shi da me sai ka bi shi da hankali saboda za ka ce kada ya yi kaza zai ce ma ya ji zai zo sai wani aikata wani aiki ya za ka da shi kaga babu haƙƙin ba hannun kai ke ba kai haƙƙin da ke kanka kamar yadda manzo Allah ya ce ka gaya mai gaskiya shi yasa hadisin wanda imamu ibn abi asim ya fitar da shi a cikin abin nan sunna da isnadi ingantacce yace man arada an yansaha li bi sultanin fala yubdihi alaniyatin alaniyatan yace duk wanda yake so yi wa shugaban sa nasiha kada ya fito fili yayi sai manzo Allah ce falyakhudh bi yadi yaje ya same shi falyansahu ya mai nasiha fa in qabila wa illa faqad adda alladhi alayhi in ya karba daidai in ma bai karba ba shi a matsayinsa ya sauke hakkin da Allah ya ɗora masa kaga Allah ba zai tambaye shi ba baka gaya mai gaskiya ba ko amma shi yanzu wa za a tambaya shi da yi wannan aikin dama ai fa'idar kenan ka gaya mutum gaskiya to ya ce bai ya an gaya wanda ke kusa da shi ya gaya mai tunda wuka da nama na hannunsa sai ce kaza zai yi ya za ka yi da shi bayan da za ka yi da shi tunda haƙƙin zartarwa na hannunsa kai kuma haƙƙin nasiha shari'a ta baka wanda yayi gobe kiyama shi Allah zai tambaya kai wanda ke kanka shi Allah zai tambaye ka ka riga ka sauke naka saboda bore kai hakuri bore ga shugaba yana haifar da barna masu dimbin yawa ina fata an gane to shi yasa hikimar da yasa manzo Allah ya hana a fili kenan saboda yanzu in yace in kai a fili ah wancan ma zai ta ah, ashe na iska ne daga boren nan sai ya koma me fito na fito fito na fitan nan kuma ne zai haifar kisa da barna to gudun wannan kaga abin nan da ba zai hana ka rayuwa ba ko ba zai hana ka bautawa Allah ba wannan abin da zai zartar kawai zai dan takura ma wani yanki na rayuwarka ina ba ta gane kuma wannan zaka iya samun substitute haka ne to sai ka nemi substitute din ka bar shi shi kuma tsakaninsa da Allah ina fata an gane saboda ai kai baka da ikon da zaka iya cewa ban yadda ba in ka ce ban yadda ba me zai faru da kai barna zai faru lokacin da kuma barnan nan zai zo ni da kai ba wanda zai zo ya ce maka to eh, a zo a yi supporting din wani sai an fito da shi kaga ba sai da ce Allah ya kara ba shi ya jawo ba ai an ce kaza ka ina fata an gane to shine hikimar da yasa shari'a ta hana bore saboda barnan da yake biyo wa al'umma na gane maganan ka eh na'am tabbas eh eh na'am na'am na'am ايه eh. بارك eh. barakallahu فيك wannan magana ce da kai mai kyau amma abin da nake so ka wanda ka manta da shi nake so ka dan dawo baya shine yau idan aka ce ana zabe don girman Allah a Najeriya cancanta muke duba ko kudi tsakani da Allah kudi ne duk wanda zai zabe ne yake yi ba kashe kudi yake yi ba wannan kudin da ya kashe me yayi ba investing ne ba saboda haka me zai yi in yawo zai mai da kayan abin da ya kashe ko saboda haka har yau mu a al'umman da muke rayuwa a arewanci mun kasa kai matsayin da za mu ce a wane ya fito mu ce wane baka cancanta ba saboda ba abin da kake inana wa al'umma zauna ko ka fito ba wanda zai zabe ka wane ne ya cancanta wane fito ka zo za mu zabe ka ba mu kai wannan matsayin ba sai dai mutum ya zo in yana neman shugabanci in bai zo ya gaishe ka ya danna wani abu ba ba wanda zai saurare shi za a ce ba za a yi da shi ba saboda haka dole sai ya fito ya raba tunda ya raba nan kaga automatically ya yi. saboda haka kada ka ammaci cewa za a maka abin da kake so shine tsakani da Allah amma inda kai ka zabe shi saboda cancantansa na tabbata idan ya je wajen ba zai maka abin da kake zargin yau ana yi ba shine gaskiyar magana kaga laifin yana kanmu ne har ila yau dole sai mun gyara daidai da kansila sai ya bada kuɗi ba haka cancanta ba babu shi to kaga kuma yanzu. za mu samu masu mana adalci mu kanmu ba mu yi wa kanmu adalci ba to ta yaya za mu samu wanda za su yi mana adalci a mu'amalar mu ba mu yi wa kanmu adalci ba a'a ba wai ina ina maganan ai abin da ke faruwa kenan ba wai ana ayyada cewa abin da suka yi daidai ba ne amma abin da muke fuskanta kenan a rayuwa duk wanda ya fito siyasa sai ya kashe kuɗi in bai kashe kuɗi ma ba kai ma ka san sori sunansa ba wanda zai zaɓe shi amma da zaran ya zo ya yi lugudan kuɗi ya ba wa'ancan kaza ya sai a ce shi kenan an gama su wancan can za su danne su abin nan wannan zai danna can wancan zai danna can zaka ga an zo ko da bai ci ba a ce me ya ci saboda wannan kuɗin da ya kashe to ya kake expecting in ya hau kuma ya maka abin da kake so ai ba zai yiwu ba nan ga misali mafi kusa wani mutumi ne aka aike shi da kuɗi a cikin abin nan jaka ya hau kan mashin yana sai da motoci ne an ba shi sautu ya je ya je ya siyo mota sai ya shiga ya ɗora kuɗin a tsakiyar mashin yana tafiya sai irin mota ta zo mashin ɗin ya faɗi yana faɗuwa kuɗin yana cikin jaka ne sai ya faɗi sai wata mota ta zo tana takawa sai bandit ɗin ya fashe wata mota tana zuwa fur sai irin ya watse mutane warwasan kuɗin ake yi wasu daga mota suka fito suna kwasa a nan garin Kaduna yana jama'a ba nawa bane ku taimake ni an aike ni ne wannan kwasa ya ce mutane uku ne kadai suka tsaya mata suka taya shi kwashewa a cikin miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai ɗari biyu da hamsin kawai ya samu ya zo nan DITB yana roƙa ya ce jama'a don girman Allah duk wanda ya san ya ɗiba wannan kuɗin ya kai DITB ya ajiye ba san inda zan samu wannan kuɗin ba shi wanda ya bani sakon ya ce ba ruwansa in san inda zan nemo mai kuɗinsa wai wa'annan ne fa suke so a basu su adili shugaba ko ba haka bane kaga ashe muna da matsala akwai matsala ba su kadai ba dalilin kallon nasu yana sa mu mu manta da namu kuma kamata kunu yi walla alaikum yanda kuke haka ake ba ku shugabanni daidai da ku saboda haka mutanen Najeriya Allah ya ɗanɗana mana kuɗan mu ne ba don komai ba saboda yanayin yanda muke mu'amala da juna ba gaskiya tsakaninmu ta shi yasa sai Allah ya bamu su ba waɗanda ba su san gaskiya ba idan muka fara gyarawa daman da aina suka fito cikin mu ne tun suna infant stage suka taso ko suka kai wannan to a yau ma zaka ga wani ya zo kaza kaza waye waye ai wani da cikin mu yake yanzu kuma ba maganin saboda dole ya canza click din sa saboda yanzu ya riga ya fara samun kuɗin saboda haka yanzu duk ku ba click ɗinsa ba ne click ɗinsa su ne irin wa'annan mutanen saboda asali daman kenan an nuna isa ce da kuɗi da makamancin haka shi sa dole mu yi ƙoƙari mu mu dinga gyara mu'amalar mu tabbas ba wai ba ba wanda ke shakka akan barnan da suke yi amma matsalar shine ni in yadda ina kuskure in gyara nawa mana ko mu daina kallon nasu kadai mu dinga waiwayowa zuwa ga ɗabi'unmu zai sa mu gane cewa tabbas mun cancanci a ba mu irin wa'annan shugabannin saboda mu'amala da muke yi komai a Najeriya yau fa ba gaskiya hatta karatu ana coge karatu din nan sai an yi ma mutum coge to yaushe kake tunanin za samu wannan abin malami zai yi coge a wajen karatu a bashi syllabus 75% yayi 50% sauran ya kyale ko sannan iyaye ma su ce coge suna kan ƴaƴansu miracle center yanzu an wuce miracle center yanzu me ake yi yanzu kawai siya ake yi sai dai kawai ce ina so a ba yara na 6 credit ko 9 credit ko kaza an kai yanzu wannan matsayi jarabawa za ka yi a wajen aiki ga wanda ka gama jarabawa fa na promotion za ka yi an ce to give us something kai ma ka yadda abin yake in ba bada ba ba za a yi promoting ɗinka ba yau haka fa muke lattara ne zai zai karantar da kai abinda jami'a ta bashi ya karantar da kai bai tsaya ya karantar da kai ba ya je neman kuɗi ya tafi can ya tafi nan sai ra wata biyu sai ya zo ya muku crash program kuma ba zai cika abin nan ba sai dawo sai ya dawo ya tafi sai kaga an samu 75% sun faɗi jarabawa shi kuma sai dan zo to give me something sai a kawo kowa na aje dubu ɗai ɗai yana rubutawa ko an gama tara mai kuɗi nan nan wani ya ce min shi bai taɓa regretin yin masters ɗinsa a Najeriya ba ya ce lecturer da aka ba shi ne supervisor ɗinsa ya ce ba shi kaɗai ba ne suna da yawa ya ce da ya zaunar da su ya ce to kafin ma ya duba test ɗin abin nan ɗin uh, project ɗinsu sai sun siyan mai tayan mota saboda tayan motarsa ya tsufa ka gaya mun. to wannan mutumin da ya yi wannan abin kana tsammani nan gaba idan ya hau zai tausaya ka gane ba halin da muke ciki fa kenan matsalan ba yana tattare da mu ne amma muka manta da namu sai mu ta kallon saman Allah samu dace Allah ba mu ikon gyarawa fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum